to yau muna yammacin laraba tara ga watan daya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 24 ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar babban malami ibn qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi kuma muna cikin fasulul jihad wato fasalluka da suke magana akan jihadi karatun da ya gabata mun kai ƙarshen fasli da malam ya kawo falala ta yin jihadi darajar masu yinta da irin daraja ko lada da za a samu yau za mu tashi fasli da malam iwa matashiya da faslun wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yubayu ashabahu fil harbi ala alla yafirru littafi irin na hannuna a juzi na uku shafi na tamanin fakara ta shida daga sama eh, afwan ta biyar daga sama da fata Allah ya taimake mai samu dace malai ce faslun Eh, littafi na halinku shafi 114 can fakara ta ƙasa inda ya sa fasulun wa kanin da biyu sallasalar yi a sahabahu ya ce wa kanin da biyu yi bayu a sahabahu fil harbi ala an ya firru <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina yin mubaya'a ga sahabbansa a lokacin yaki cewa kar su gudu wa rubbama bay'ahum 'ala al-maut da yawa ikan yi mubaya'a gare su akan cewa kar ku mutu sai kar ku gudu sai dai in ku mutu akan ku mutu wa bay'ahum 'ala al-jihadi kama bay'ahum 'ala al-islam ya yi mubaya a gare su akan yin jihadi kamar inda ya yi mubaya a gare su akan musulunci wa baya a humalar hijirati ƙablar fatihi kuma ya yi musu mubaya akan yin hijira gabanin a ci makka da yaƙi wa baya a humalar tauhid kuma ya yi mubaya a gare su akan tauhidi waltizami ba'atin lahiwar rasuli da lazimtar yin da'a ga Allah da manzansa wa baya a nafarar min ashabi a Allah ya tsalun nasa shai'a waɗansu daga cikin sahabbansa ya yi musu baya a kan cakar su roƙi mutane komai duk abin da za su sai dai su mutu an gane ku amma ba za su roƙi kowa komai ba an gane ku waɗannan yawancin abubuwan da malam ya faɗa yawanci suna na cin sayar bukhari da musulun wasu imamul bukhari ya yi musu babi cewa babin kaza an gane kuma duk ya kawo su a cikin kitabul jihad da haka yi mutum ya duba cikin sayar bukhari zai samu haka nan haka na abuwabul imara ya kawo wannan da yawa haka na imam muslim ya kawo su shi ma a cikin algazuwa da walbaru wasaraya an gane ku kamar a cikin sayar bukhari a cikin abubabul jihad babi na ɗari da goma haka na cikin ahkam hadisi mai lamba 43 zuwa lamba hamsin a cikin sai musulun a kitabu awakhir jihad da kitabul imara duk ya kawo waɗannan bayanai da malam ita tare su a nan wa kana sautu sukutu min yadi ahadihim waɗannan da manzan Allah ya baya a gare su shakar su roki kowa komai kar su nemi komai a wurin kowa bulala kan faɗi daga hannun ɗayan su fa yanzilu an dabatihi sai sauka daga kan dabbarsa fa hudu ya ɗauka wala ya qul li ahadin wuli ne iya ba zai ce da wanda Allah bai kabuli saboda wacce mu bayan da ya zama manzon Allah kamar yadda ma musulun ya kawo na cikin sai musulun hadisi mai lamba dubu da lamba da arba'in da hudu wa kana sallallahu alaihi wasallam ya shawar ashabahu fi amr al-jihad manzo Allah sallam ya kasance yana shawartar sahabbansa cikin al'amarin jihadi wa amr adu da al'amarin abokin gaba wata hanyar ilmanazim haka da in za a yada zango ina shawarta su ina kuke gaza mu yada zango wafil musadrak ya zo a cikin littafin al-musadrak na imam al-hakim ana bi hurairata daga bi huraira Allah ya kara masa yadda ya yace ma ra'aytu adan aksara mashwaratan li ashabihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban ga wani mutum da yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawarta sahabbansa ba akan kowane al'amari da aka wani lokacin har abin da ya shafi gidansa ina shawatar sahabbai ku duba lokacin da aka samu hadisatul ifk lokacin da aka yi wa na aisha kage cewa ta yi zina ku ga har ya ringa shawarta ya kuke ga zai an gane ku na ya ta hallafa fi saqatihi fil masir haka nan manzala Allah su Salim ya kasance kan tsaya a baya cikin waɗanda dole su sai ne su tafi a ƙafa. lokacin tafiya fayyurjar da'if ko fayyurjar da'if saboda aka sai ɗebe wa mai rauni kewa wayar nufin bunkafa wanda abin ikasa tafiya ya gaza sai goya shi akan abin hawarsa wa kana arfakun nasi bihim filmasi masir so sallam ya fi kowa tausayi ga mutane lokacin tafiya da haka ne ma har yake cewa idan kuna tafiya takalmin ɗayan ku ya tsinke ku tsaya duk ku tsaya sai ya gyara sannan ku yi kar wanda ya tafi ya bashi an gane to bil munasaba wannan suna cewa akwai yan gargajiya su ce annabi yana tsayawa karshen tawaga saboda mala'iku suna rufe masa baya ba haka bane ba wai yana tsaya karshen baya bane saboda mala'iku suna rufe masa baya a'a saboda kada yayi gaba duk mai kwari zai bi shi wani kuma zai samu matsala ya tsaya a baya saboda haka za ta faɓin shi ba sama ya samu matsala ba to da haka yanzu ya sa kowa a gaba wannan ita ce hikima amma ba wani dan mala'iku ne suke rufe masa baya an gani wa to wannan ita ce magana ta ilimi waccan ba za ka ganta ba cikin ilimi cewa yana zama ne a baya saboda mala'iku suna rufe masa baya ba za ka ganta ba magana a ilimi sai dai za ka ganta ko za ka ji ta a bakin mutane amma magana ta ilimi mai yasa yake yi saboda wanda yake mai rauni ya zamanto ya ɗaiɗe masa kewa haka nan wanda ya gaza yanzu ba zai iya tafiya ba ya tafi a kafa ya tafi har ya gaji to ya goya sha kan abar hausa zuwa wani lokaci ya sauka a kuma ɗau wani an gane وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة warra bi gairiha kuma manzo Allah su sallam ya kasance in yayi niyyar yin wani yaki to kan yi bagaye da wadinta ma'ana idan zai je yaki Zaria sai ta daura za shi an gane ku ga an san faral abin nan to in ya tashi tafiya sai ta mun fasa zuwa daura an Zaria za mu an gane ku me yasa yake haka saboda hikima irin ta yaki saboda akan samu a cikin munafakai a cikin mutane saboda haka wani sai je ga mutanen daura to ku shirya za a zuwa yaƙe ku mazala zai zo ya yaƙe ku saboda haka ka gaba gaya musu su kuma sun je can sun yi shiri sai ce an fasa zuwa nan zariya za da aka ma kawai da zai je ya gaya musu ya je ya faɗa kafin su shirya an ji an same su an gane ku fa ya ƙulu matsalan arada ta hunain misali yana so ya je iyaki hunain sai sai ce kaifa tariqu najd wa ha, wa man biha min al'adu wa nahwu dhalik sai ce hanyar najd take ya hanyo abin nan kwazazzabai na ruwa ya abokan gaban ma wannan hanyar ya suke kaga yanzu kowa zai dauka wannan hanyar za a yi an gane ku kamar yadda imam bukhari a al-jihad babi na ɗari da uku ya kawo da yawa take da man ara da gazuwa tanfawar rabi gairiha juzi na shida shafi na ɗari da uku wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kun mazala su salam ya kasance na cewa alharbu khada'a shi yaƙi ɗan yaudara ne a cikin sahih bukhari babi na 158 a kitabul jihad babin alharbu huda an gane ku to da haka ainihin mazala yake wannan wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ba'asul uyuna ya tuna hu bi khabri aduwihi mazala su sallam ya kasance yana aika yan leƙen asiri suna kawo masa labarin abokan gabansa wa yutli'u at-tala'i' ina aika 'yan sandan ciki an gane ku. wa yubayyitul haras kuma ina sa 'yan gadi da za su kwana suna yin gati wa yi idza laqiya aduwahu ba Allah su salam ya kasance ya hadu da abokin gabarsa wa kafa wa da'a ina tsayawa ya addu'a wastansara Allah ina neman Allah ya bashi nasara wa aksara huwa wa ashabuhu min dhikrillah suna yawaita da shi da sahabbansa daga ambatan Allah sai su ta ambatan Allah wa khafadu aswatahum kuma suna sauyi su ta murya su an gane ku suna yin addu'a wa kana sallallahu alaihi wasallam yurattibu al-jaysha wal muqatila manzala su sallam ya kasance ina tsara rundunoni wadanda za su yaki da wadanda ba yaki za su ba su 'yan yan kambama abin nan ne yan karfafa gwiwa ne wa ya ji alufi kulle jambatin kuf Allah a kowace bataliya da kowane gefe ina sa wanda ya dace ya zama shi ne jagoransu an gane ku asali da idan suna yaƙi ba bataliya bataliya ake ana ce akwai almaimana akwai almaisara akwai kuma alƙal su alƙal su ne 'yan gaba an gane waɗannan eh, eh, kamar eh, abin da wajen bal ko ai kaga ko da su kawo bal suke a ci akwai mace maciya bal din an gane wa kana yubarazu bayna daidaihi bi amrihi kuma an kasance ana yin mubaraza fito na fito a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma da izinin an gani ya umarni ya ce wa da fita ka ce yin akwai wanda ya sai zai tare an gani wa kana yalbasu lil harbi uddatahu kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance ina sanya wa yaki abin da ya kamata isa wato yakan yi tattali wa rubba ma zahara baina dir'ain da yawa akan shi ya fito a cikin silke guda biyu sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu alwaytu rayat manzo Allah su sallam ya kasance ina da kananan tutoci ina da manyan tutoci an gane wato kamar idan aka zo aka ce ga almaimana ga maisara ga alqalb sai ba kowa tuta jagora ba shi tuta da kuma sai a samu wasu tutoci da za a gane wannan nan bangare yake wannan nan bangare yake an gane ku wa kana sallallahu alaihi wasallam idza zahara ala qaumin zalla su sallam ya kasance in ya samu nasara akan abokan gaba mutanen da iyaka aqama bi arsatihim salasan thumma qafala ikan zauna a fagen garin su wuri da yake babba fili kwana uku sannan ya gama shirye-shiryen ya za a gudanar da gurin sannan ya tashi ya koma ya tafi gida wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yugira intazara manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance in yayi niyyar kai farmaki to yakan jira fa in sami'a fil hayy mu'adhdhinan a inda za kai harin in ya ji mai kiran sallah yayi kiran sallah lam gir to ba zai kai farmaki ba wa illa in ko bai ji mai kiran sallah ba a gara to sai kai farmaki wa kana rubbama bayyata aduwahu da yawa ka je bakin garkar abokan gaba ikwana wa rubbama faji'ahum nahara da yawa kuma zai zo kawai da rana sai dai kawai su gansu an gane ko a ga gashi nan sun dinka ko sun zo an fara kasuwa an fara kaza وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار ko bakrata nahar manzo su ya kasance ina son fita rana alhamis da sanyin safe ko lokacin da rana ta fara fitowa wa kana al-askaru idza nazara damma ba'dahu ila ba'd hatta law busita alayhi kisa'un la'abahum riddada ta kasance ta da zango to sukan hadu sashe da sashe sai da za a a zo a wani bargo to kowa za a rufa shi za a su shi da wadansu an gane saboda zama a tarwatse to eh, akan samu wani ya zo ya shigo cikin mutane da daddare ana yin wannan da lokacin yaƙi sai abokan gaba ko su waɗanda za a yaƙa su aika su ce a je a samo labari to idan mutane a bambarai suke wani zai zo ya shigo amma idan suna batse kai waye wannan in an ji ka kenan waye wannan to kaga asiri zai tuni an gane su to da aka hikima ta yaƙi sai su matsi ta yadda da za a kawo wani bargo ko gwada a kifa musu zai rufe su wa kana sallallahu alaihi wasallam yurattibu sufufa manzo Allah su sallam ya kasance yana tsara safafe na yaƙi wa yu'abbi'uhum inda alqitali bi yadihi ina ainihin ajiye su a wurin da za su zauna da hannunsa lokacin yaƙi wai kulu takaddam ya fula ne kan cewa ne dawo nan ta akhar ya fula duwa da koma can an gane ku wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lirajuli minhum an yuqatila tahta ra'ati qawmihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusance mutum daga cikin sabansa ya yi yaƙi a ƙarƙashin tutan mutanensu misali a ce wannan ɗan ƙabilar aus ne wannan ƙabilar hazrat wannan ansari ne wannan muhajiri ne an gano to yana so kowa ya yi yaƙi a ƙarƙashin tutar mutanensu wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya al'adu manzo Allah su sallam ya kasance ya hadu da abokin abokan gaba za a za a gwamza kala ikance Allahumma munzil al-kitab ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم يا الله منزل الكتاب wanda ke saukar da littafi wa mujriyas sahab wanda yake gudanar da girgije wa hazim ahzab ya mai rushe rundunar kafirci ko rundunonin kafirci eh zimhum ya Allah ka rushe su wansurna alaihim ka taimake mu a kansu. imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin sahih al-bukhari wurare da dama kamar hadisi mai lamba 2933 da 2965 da 325 da 415 da 6392 da 7489 wa rubbama qala da yawa ikan ce sayu zamul jam'u wa yawalluna dubur bal saatu maw'iduhum was-sa'atu adaha wa amar wannan ayoyi ne a cikin suratul qamar an gane ku sai uza muljamu. da sannu za a rushe taron dangin arna wai walluna dubur kuma za su juya wa musulmai baya musulmai za su samu nasara a kansu bal sa'atu maw'iduhum bar wannan magana ko suna ga sun samu nasara a nan duniya to amma hadar da aka yi musu alƙawari ita ce kiyama za a hada filin kiyama wasa'atu adha wa amar, lamarin kiyama ya fi rudarwa kuma ya fi daci da aka su ne da ganin sun sami nasara a nan ba nasara suka samu sun ci kubeji ta yin kuma dama nasara aka samu a kansu a nan to kuma abin da zai sun samu matsala a nan duniya kenan to abin da za samu kuma na lahira na matsala ya fi abin da suka haɗu shi a nan duniya wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ƙuri wannan hadisin ina cin shawul bukhari hadisi mai lamba 4875 da hadisi mai lamba 1877 da hadisi mai lamba 3953 wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma anzil nasrak ya Allah anzil nasraka ka saukar da nasaraka wa kana yaqul ya kasance yana cewa Allahumma anta azuri wa anta nasiri wa bika uqatil ya Allah kai ne diga digina ko kai ne dantse na wa anta nasiri kai ne mataimaki na wa bika uqatil kuma da kai nake yin yaki wa kana idza shadda lahu ba za Allah idan yaki ya tsananta gare shi wa al-harb yaƙin yayi zafi wa qasadahu da abokan gaba suka faro shi yu'limu bi nafsihi wa yaqul ina yi wa kansa da kansa kirare yana cewa anan nabiyu la kadhib adabin abdulmuttalib ni annabi ne kuma ba karya nake ba ni ɗan abdulmuttalib ne ma'ana ya gaji jarinta an gane wa kanan nasu iza shaddal harbo ittaqaw bihi sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance idan yaƙi ya musu tsanani suna koma bayan manzo Allah su fake wa kana aqrabahum ila al'adu sai ya zama to yanzu shine shamake tsakaninsu da abokan gaba ya fi su kusa da abokan gaba وكان صلى الله عليه وسلم يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا manzala su sani bai kan sawa sahabbansa wani take a lokacin yaki wanda duk wanda ya furta shi ana gane shi daga wanda bangare yake wa kane shi'aruhum marra ainihin wani lokacin shine amit amit zan mutu zan mutu an gane akan wannan abin zan mutu wa maratan ya manso abid abid abid ka kashe ka kashe ya Allah ka kashe wa maratan wani lokacin ya mansur ya mai taimako wa maratan hum la yusarun ma'ana Allah kan tsananta musu kanka taimake su ya Allah ko humu kafirai an gane ko la yusarun ba za a taimake su ba to duk take ne wani salo wanda idan kai magana za a gane daga ina kake وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع والخوذة manzala su salam ya kasance ina sa sulke ina sa ainihin kwalkwali hular yaƙi wa ya taƙalladu saif ina zara takobi wa ya hamilin rumha wal kausa al'arabiya ina cire ina riƙe abin nan kuma yana riƙe kwari da baka Wakana kana ya tatarrasu biturs kuma ya kasance ina yin garkuwa da garkuwa a lokacin da ainihin ake yaƙi wa kana yuhibbul khuyala a filhar. harb manzo Allah su sallam yana ya kasance yana son takama a cikin yaƙi wa qala manzo Allah yace inna min hama yuhibbuhu Allah daga cikin takama lokacin yaƙi akwai da Allah yake ko a cikin takama akwai da Allah yake su ma'ana ka kashe ka kashe abokin gaba an gane ka juyo da bi da wata takama Allah yana son wannan wato saboda da shi ka kashe katon banza ga wani wanda yana wani alfahari yana wani abin da kai din nan da yake ganin ka dan tsit ka gama da shi an gane wa ha ma yujibuhu Allah daga takama akwai abin da Allah yake ki amma al-khuya la allati yuhibbuha Allah takama da Allah yake so fa ikhtiyalur rajul bi nafsihi 'inda al-liqa lokacin da mutum yake takama da kansa lokacin haduwa da abokan gaba wa ikhtiyaluhu inda sadaka da lokacin da yake yin sadaka wa amma allati yubghidu Allah azza wa jal amma wadda Allah bai baya da kuka yake ni fa ikhtiyaluhu fil gabbi wal fakhri shine itaqama a cikin zalunci da kuma alfahari to wannan Allah baya su? an gane ka zo kana zaune ana ta zancen sadaka an gane ka bayar sai ka ji har yanzu ana nema har yanzu ba abin da bane mudin ne ne ka sake dauka ka bayar an gane to wannan mudin ne ai za a ce kaji ko kaji alfahari ko kaji to Allah yana son wannan an fahimta zaman da ba Allah baya so shine natne takama akan zalunci ko alfahari wani jiji da kai an fahimta wa qatala sallallahu alaihi wasallam maratan bil manjanik wata lokaci manzo Allah yayi yaki da majaujawa da sabahu ala ahli taif da ya kafa saboda a harbi a jefa mutanen ta'if wa kana sallallahu alaihi wasallam yana an katul nisa'ul wildan manzo Allah su sallam ya kasance yana hani ga biran yakar kashe mata lokacin yaƙi da kananan yara wa kana yanzuru fil muqatila ya kasance ina duba abu kamar ra'ahu ambata katalahu in ya ga mutum a cewa da zaka kama abokan yaƙi da suka zo fagen fama an ga wani gashi ya tsira a jikinsa wanda sai manyan maza suke wannan gashi yake tsira a jikinsu to ka talau sai a kashe shi wa man lam yumbit istahyahu wanda kuma bai wannan irin gashi bai fita gare shi ba sai ya kyale shi an gane ku wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan ya bi yusihim bi taqwallah wa yaqul manzo Allah sallallahu ya kasance ya aika rinduna yan hari ina yi musu wasiya da su ji tsoron Allah wa ƙuli ikan ce siru bismillah wa fi sabilillah qatilu wa qatilu man kafara billah wa la tumathilu wa la tagduru wa la taqtulu walida sai ce ku tafi da sunan Allah wa fi sabilillah ku yaki dan ɗaukaka addinin Allah wa qatilu man kafara billah ku yaki wanda ya kafirce wa Allah wala tumathilu in kun kashe kada ku wulaƙanta gaban wanda kuka kashe ta hanyar da za ku caccaɓa ta wala ta gadoro kuma kar ku yaudara a fagen fama wala taktulu walida haka nan kar ku kashe ƙaramin yaro an gane ku eh, eh, misali ka ba shi amana eh, ce ya miƙa wuya ka yaudare shi ka ce kada kuma ka kashe shi kar ka yi haka an gane ku wannan hadisi imam muslim ya roto shi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1731 wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an safari bil qur'ani ila ard al adu manzo Allah sallallahu ya kasance yana hadi gabaran barin ayi tafiya da qur'ani zuwa kasar abokan gaba wa kana ya'muru amira sariyati an yad'u aduwahu qabla al qitali imma ila al islam wal hijra aw ila al islam dun al hijra wa yakununa ka arabi al muslimin zala su salam ya kasance ina umartar wanda ya nada jagoran runduna jagoran yaƙi yan kai hari cewa in yaje wajen abokan gaba gabanin iyake su ikira su zuwa ga musulunci da kuma yin hijira in sun ki ikira su zuwa ga musulunci ba hijira Wai kunu da ka arabil arab eh, musulmi sai zamanto kamar ƙauyawan musulmai laisa lahum fil fai'i nasib sai zamanto ba su da wani rabo a cikin ganima aw batilil jizya idan ba za su musulunta su hijira ba ba za su musulunta ba tare da hijira ba to nemi su bayar da jizya fa a ajabu ilaihi idan sun yarda sun amsa ɗaya zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku kabila bin to wajibi i karba daga wajen su wa in lasta'ana billahi wa qatalahum in ba haka ba bai nemi taimakon Allah ya yake su Allah kuma zai taimake shi Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin Sahih Bukhari hadisi mai lamba 2000 da ɗari takwas da sittin da uku da hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari biyu da ashirin da takwas ina cikin sau musulun hadisi mai lamba dubu da ɗari bakwai da sittin da biyu وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم kullaha manzala su sallam ya kasance idan ya sami nasara akan abokin gaba ina umartar wani mai shela cewa duk wanda ya dauko na abu na gani mai kawo a tattara guda fa bada bil aslabi fa ba hali ahliha sai fara da ainihin aslam shine abin da ka kwato daga wajen mayaki abokin gabarka wanda ka kashe ka kwato to sai a fara ba wadanda suka kwato wannan sun ma kharaja khumsal baqi sannan ya fitar da kaso ɗaya bisa biyar ɗin abin da ya rage fa wada'ahu haythu arahu Allah sai amfani da shi a inda Allah ya umarce shi inu sanar da shi wa amarahu bihi ya umarce shi da yi min masalihil islam a cikin abin da yake maslaha ce ta musulunci ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له wasu النساء والصبيان والعبيد abin da ya ragowa sai iyayyafinsa ga waɗanda suka saura wanda ba samu wani rabo da suka ainihin da suka kwata daga wajen wani abokin gabarsu daga mata da ƙananan yara da bayi sun makasa malbaƙi bisa wuya bainar jinshi sannan abin da ya rage kaso hudu sai manzo Allah sun sallan in raba daidai da daidai tsakanin yan rinduna wanda suka je yaƙi lil farisi sarasatu ashum wanda ije akan abin hawa za a bashi kaso uku sahamun lahu kaso ɗaya nasa wa sahamani na farasi kaso biyu na dokinsa walin rajili samun wanda ije a ƙasa ina da kaso ɗaya ha za huwa sayihu sabitu anhu sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya inganta ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Muslim ya kawo cin shi Muslim hadisi ne lamba 1731 وكان صلى الله عليه وسلم ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة manzo Allah su sallam ya kasance yakan yi ƙari ga abokan wanda suka je yaƙi daga asalin ganima ga da yake ganin maslaha a ciki wakila balkanan naflu min al wasu suka ce a ina bada wannan ƙarin ne daga khumsi wakila wa huwa adhaful aqwal an ce wanda wanda ita magana ita ce tafi rauni a cikin wadannan maganganu bal kana min khumusil khumusi a'a wai khumusun wannan khumusun da aka rike daga aka aka cire daga cikin ne manzo Allah yake ba su wannan magana ce mai rauni kwarai wa jama'a li salamata bin al-aqwa'i fi ba'd magazihi bayna sahib ar-rajul wal faris maza Allah sallam ya bai wa salama dan al-aqwa a wani yaƙi da ije tsakanin ka san mutumin da ya je a ƙasa da kuma wanda ya je a kan doki ma'ana ya bashi kaso hudu kenan ko sun da an ce mai doki za a bashi uku wanda ya je a ƙasa za a bashi mai kaso ɗaya ni ya rudda mu. Eh, ina wani ah, fa atahu arba'ata ashubin sai bashi kaso hudu li'izami gina'ihi fi eh, ana'ihi fi tilka al-ghazwa saboda girman wahalar da ya sha wannan yaki an gani ya sha wahala sosai imam muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1807 wa kana sallallahu alaihi wasallam yusawwi dha'ifa wal qawiyya fil qismati ba'da an-nafar manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yayin rabo ina daidaita tsakanin mai rauni da mai karfi sai abin da yake lokacin da za yi kari an gane tabbas wannan da ya je mai karfin nan ya fi kwazo ga akan wanda yake mai rauni da haka za a ba bashi fiye da na mai rauni wa kana idza agara fi ardil adu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya kai farmaki a kasar abokan gaba ba sa sariyatan bayna yadayhi gabani yaje kan aika yan hari fama ganimat abinda suka samu na ganima akhraja khumsahu ikan fitar da sa, wa nafalaha ruba albaqi ragowar guda hudun sai iba su waɗanda da suka je ƙari akan abin da za a raba na san ganima an gane ku kamar yadda zuwa cikin sunan tirmidhi juz'i na hudu shafi na ɗari da goma hadisu mai lamba dubu da ɗari biyar da sittin da ɗaya a kitabu siyar babu fitnafal wa bai na bainaha wa na sa'ir al da gowar hudu sai in raba tsakanin wannan da suka je da sauran randuna wai idza raja idan ya dawo fa'ala zalika yakan aikata haka fala a sulusa wa ma'a ma'a zalik wa ma'a eh, sulus sai ba ta kaso ɗaya bisa uku wa ma'a zalik tare da haka faka ne ya kirahu nafla manzo Allah sun ya kasance yana kyamar yin wannan ƙarin wa yaqul yakan ce li da eh, qawiyul mu'minina ala dha'if qawiyul mu'minina ala dha'ifihim bai karfi daga cikin musulmi in mayar da falalar da yake da ita ga mai rauni daga cikin su an gane wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam sabu min al-ghanimati yud'a as-safi manzo Allah yana da wani kaso a cikin ganima da ake cewa da shi as-safi wato tatacce in sha abdan in ya ga dama ya dauki bawa wa in sha amatan in ya ga dama ya dauki kuyanga wa in sha farasan in ya ga dama ya dauki doki yahtaruhu qabla al-khumusi wanda zai zaba gabanin araba khumusi ga araba biyar a dauki kaso ɗaya na Allah da manzansa da kaza da kaza qalat aisha nana aisha tace wa kanat safiyatu min as-safi ita nana safiya tana cikin wannan safi din da manzo Allah yake dauka rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan a cikin sunan hadisi ne lamba 2994 haka da ya zo a cikin sahih bukhari hadisi ne lamba 4200 da 4201 da 4211 da 4213 wali hada ja fi kitabi ila bani zuhair bin uqaysh da aka yi zo a wasiƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta bani zuhair dan uqaysh yace innakum in shahidtu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ku sani ko din in kun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzo Allah ne wa aqamtumus salata kuka kuma tsaye da sallah wa ataytumuz zakata kuka bada zakka wa addaytumul khumsa min al magdabi kuka bayar da kaso 1 bisa biyar na gadima. wa sahabun nabi sallallahu alaihi wasallam haka da kuka bayar da kasan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahmu safi da kasan da ake cewa da shi as-safi antum aminuna bi amanillahi wa rasuli to ku kun samu aminci da amincin Allah da manzansa an gane idan kun yi waɗannan abubuwa hadisi yana cikin sunan na Abu Dawud hadisi mai lamba 2999 kuma hadisin hadisi ne ingantacce wa kana sayfuhu dhul faqari bin as-safi takobin manzala da ake sha da shi zulfaqar shi ma irin wannan ne da aka zo aka tara gani ma aka ce to banzala bai zaka dauka gabanin araba sai ɗauki wannan takobin da ake sha da shi zulfaqar wa kana sallallahu alaihi wasallam liman gaba an alwaqati limaslahatil muslimin manzo Allah sun salam ya kasance ikan raba ganima da wanda aka bar shi in je inje'i wata maslaha ta musulmai dalilin ta ne bai je wajen yakin ba an gane ku kamar yadda lokacin da manzo Allah ya ce da sayyidina Usman ya zauna ya jiyar matar shi yana shi tafiya yakin badar kaga da ya tashi raba yakin badar ya raba da shi a gane ku saboda ne saboda ya sa shi shi ya sa shi ya tsaya aiki to da aka wanda aka zo aka shirya wani abu za a yi da shi sai aka zaunar da shi saboda wani abu to hukuncin su ɗaya da wanda suka yi wannan abin duk abin da aka ba wadancan shi ma za a bashi kamar samu da usmana samu min badar kamar yadda ya ba usman dan afan kasansa daga badar walam yahdurha taron cewa bai je yakin badar ba limakani tamridihi limra'ati ruqayyah bintati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zauna ina jiyar matarsa ruqayyah yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna usman talaqa fi hajati llahi wa hajati rasuli usman ya ciru ne cikin bukatar Allah da ta manzansa fa daraba lahu sahmahu wa ajrahu sai aka bashi kasansa kuma ladar da duk wanda ya ji yakin badar shi ma ya same shi wannan hadisin imam al-bukhari ya kawo shi muhtasar hadisi mai lamba 3698 haka na a cikin al-magazi juzi na bakwai shafi na 379 an gane hadisin ya zo a cikin sahih al-bukhari a wurare da dama kamar hadisi mai lamba 330 da 3704 da 4513 da 4514 da dubu da ɗari shida da hamsin da dubu da ɗari shida da hamsin da ɗaya da dubu bakwai da tasa'in da biyar wa kanu yashtaru da ma'ahu fil gazwi wa sun kasance suna siye tare da manzo Allah sun sanin suna siyarwa ma'ana ana yin ciniki lokacin yaki wa huwa yarahum wala la yanhahum yana ganin su suna yi baya hana su wa akhbarahu rajulun annahu rabiha rabahan lam yarbah ahadan mislahu ahadun mislahu wani mutum ya bai manzo Allah labari cewa yakin nan ya samu ribar da ba wani da ya sami wannan riba fa qala sallallahu alaihi wasallam ma huwa sai manzo Allah ya ce wace riba ce kace qala ma ziltu abi wa abta'u hatta rabi'tu 300 uqiya yace ban gushe ba ina sai da sayarwa har sai da na ci ribar uqiya 300 uqiya daya dina dirhami ko dinari 40 a gane fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana unabbi'uka bi khairi rajulin rabiha yace to ni zan ba sanar da kai mafi alkhairu wanda ya ci riba qala ma huwa ya rasulullah yace wane ne ifi da cin riba qala manzo Allah sun sallallahu yace rak'atayn ba'da salah mutumin duk da ya raka'a bi bayan sallah yafi ka tafi ba <laughs> ko to ukiya 300 za ta sai sallah raka'a biyu ah. sallar raka biyu idan Allah ya karbe ta sai baka aljanna da ita ko to wukiya dare ku za ta sai aljanna an fahimta wa kanu yasta'jiruna al-ujara'a lil ghazwi ala naw'aini sun kasance suka dauki masu eh, wannan hadisin ina cikin sunan na Abu Dawud hadisi mai lamba 2785 amma dai hadisi yana da rauni wa kanu yasta'jiruna al-ujara'a lil ghazwi sun kasance suna ɗaukar 'yan haya wanda za su ba su lada jinga lokacin dangin yaƙi ala ainihi a nau'i biyu a hado ma na farkonsu an yi harujar rajulu wa ya stajira man ya fi safarihi mutum shi ya tafi wajen yaƙi ya ɗauki wanda zai kula da hidimarsa a gida an gane ibiya shi ga wannan nau'i ɗaya kenan gwasani na biyu an yi stajira min malihi man ya fil jihadi ɗebi waye zai zo ibashi kuɗi ije yake a madadinsa shi ibashi kuɗi wai sabu da zalika alja'a'il wannan din suna ta da shi harai abin nan albashi wa fiha da nabi sallallahu alaihi a wannan ne manzo Allah ce lil gazi jirhu wanda ije yaƙi ina da ladansa da yaki walil a jirhu wa jirul gazi wanda kuma ya ɗauki nauyin wani ije ya yaƙi ibiya ya ce zo ka tafi a madadina sai ya tafi to yana da ladan kudin da ya bayar aka tafi kuma yana da ladan wanda ya yaƙi an gane ku lada biyu kenan wannan imam abu da ya kawo shi cikin sunan hadisi mai lamba 2526 kuma hadisin hadisi ne ingantacce wa kanu kuna filgani mata ala nau'aini ayyaba haka nan sun kasance suna yin tarayya a cikin ganima a nau'i iri biyu mutum wani da wani su hadu, sai abin suka samu na ganima to za su haɗe kuma sai su raba tsakanin su daidai da daidai an gane ku a hadu ma iri biyu ce na farkon su sharikatul abdan sharika ta gangar jiki wasani an yadfa an rajulu ba'irahu ila rajuli aw farasahu yagzu alayhi ala nisfi mimma yagnamu mutum ibawa wani dokinsa raƙuminsa ko dokinsa cewa ga wannan dokin na baka ko wannan raƙumin ka je ka yaki a kansa amma sharadi shi ne abinda aka samu za a ba da rabi an gane hatta rubba maktasa ma a sam har in zamanto ma ta yiwu abinda aka samu na ganimar dukiyar gaba daya a ce a raba biyu a bani rabi kai ka ɗau rabi fa sa ba hannu ma ƙidahahu sai ɗayan ɗayansu isami kasansa ah, ainihin wato na wato eh, abin nan eh, makami wanda yake wajen rikewa wal'akhar naslahu wa rishahu ɗayan kuma isama abin da yake kube ɗin da kuma can tsinin sai su zo zama wato wajen rabawar wani a ce ya ɗauki nan ƙasa wani ya ɗauki sama a ce an raba an gane wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace ishtaraktu ana wa ammar wa sa'd fi ma nusibu yawm badar mun yi tarayya mun yi alƙawarin tadara da ni abdullahi dan mas'ud da ammar dan yasir da sa'd dan abi waqqas game da abin da za mu samu a ranar yakin badar duk abin da muka samu za mu hada wuri guda sai kuma raba daidai gida uku faja a sadun bi asirai ne sad sai izo da ribatattu guda biyu bayi guda biyu walam aji ana wa ammarun bishe ita da ni da ammarun mu zo da komai ba an gane ku to yanzu ya za a raba ya mutum uku za su raba bayi biyu an fahimta to shi ke abin da za a shi ke da sisi musu hidima an fahimta kullum wane yi wa wannan hidima haka nan har abin nan hadisin imam abu da ya kawo shi cikin sunan hadisi mai lamba 3,388 da imamun da sayi hadisi mai lamba 3,947 da tara da goma sha ɗaya haka imam ibn maji shi ma cikin sunan hadisi mai lamba 2,288 sai dai hadisin yana da rauni an gane Wakana wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ba'asu bi sariyati fursanan tara wa lokacin manzo Allah sallallahu yakan aika yan hari a ƙasa aini akan abin hawa wa rijalan wani lokacin a ƙasa wa kana la yusibu Kadima, qadima min al-madadi ba'da al-fath manzo baya raba ganima da wanda sai bayan da aka gama yaki shi kuma yazo a matsayin kawo gudunmawa to shi wannan ba za a raba da shi ba an gane ku a waɗannan ne da suka zo aka yi da su aka fafata su ne za a raba wannan ganima da su to kun ga tsarin musulunci a wajen yaƙi ko Ka ga tsari mai kyau abin da yake mafi muhimmanci a ciki shine inda ake nuna mutanen da suke suke haduwa akan manufa to duk al'ummar da bata iya haduwa akan manufa ba to a tauran take tafiya kuma cikin sauki abokan gaba za su karya su an fahimta to da haka musulmi mu koyi haduwa akan manufa an fahimta amma wannan zaman da muke yi na zaman dan barina ko zaman doya da manja ake caku ba daidai ba ne. da haka muna da yawa sai zaman toyo mu ba shi da amfani kuma kamar yadda na sha faɗa wurare daban-daban muslim muslim da aka yi gwamnatin muslim muslim a najeriya ta gaya wa 'yan musulmin najeriya su haɗa kai in sun haɗa kai za su yin komai haka ne to kenan idan suka bari aka yi musu wani abu wanda ba daidai ba su suka gada ba to kuma waɗanda suke abokan gaba ne ba za su basu ba da haka za a ja can za a ja can a tsuntsinka ƙarshe a zuwa ya sake da babu ruwa to da haka dole sai an koyi ya ake haɗin wannan abin duk da muke ji yanzu ga shi an zo har wani abu za a raba sai a ce bayan an raba sai a ce amma masu wadata daga cikin su mayar da ni abin ga talakawa masu ƙarfi su mayar da ga masu ga masu rauni saboda ni saboda mu haɗu mu rayu collectively kada wani irin gajin cewa shi a cikin rayuwa yana cikin tasku to wannan sai haifar da hasada sai haifar da kyashi sai haifar da bakin ciki kamar wani abin da kuna gashi ne ina yawo wani ya je abokinsa ya gayyace shi gona zo ka raka ni mu je gewaya gobe za a sayar da kankana ta ije ta rage ta sutu sutu ibi dare je sassara ta an tambaye shi ya ce kawai ya za a yi kudi ya fi shi ya riga shi ya kyale shi ya kudi tun da shi yake sa ya kuɗi bakin ciki kawai ba so ya kuɗi to ba a so a ringa rayuwa irin wannan to da aka mu koyi wannan sannan na daga cikin darasi babba wanda za mu koya shi ne, da'a biyayya an gani biyayya sun gani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin nan ina daga cikin darasi babba da za mu koya shine shugaba in zama to yana da sacrifice an gane ina kula da masu rauni a cikin al'umma ba tafiya kake tafiya da masu ƙarfi ba ko tafiyar masu ƙarfi a'a ina masu rauni daga cikin al'ummarka su ya kamata ke tafiya irin tasu Ko yaushe su zaka ka dinga kalla kar ka kalli masu ƙarfi ko ƙarfin jiki ko ƙarfin wadata kar kalle su akwai waɗanda ba su da ƙarfin jiki ba su da ƙarfin wadata to tafiyar ka ta zama to irin tasu da aka kuka gaban za Allah su ya bar duniya ba shi ma ake bin su ya mutu ya bar wani abu an fahimta abu ɗaya da za ka ciya iya bari ita ce gonar fadak wadda ya shiya suna nan suna ca ba za su yafe ba kuma a cikin sufa ba jikan fadima ba ji ba sam haka ko a to malam mutum yana zariya za ya zama jikan fadima tsakani da Allah sama yana nan yana cewa shi bai yafe ba wai ko fadima ta yafe shi bai yafe ba <laughs> Allah ya sa kuna gane to irin waɗannan abubuwa darussa ne wanda ya kamata mu koye su da fata Allah wata ala ya mana jagora da daura mu daidai ya biki addinin musulunci da musulmai na sani an sanar da insha Allah jibi da shekaran jibi da shekaran jibi wancan akwai outing da aka shirya domin zuwa kasar kibiya yin da'awa da raba magunguna kyauta ga misalin kimanin mutum dubu biyu da kuma yi wa mutum ɗari aikin tiyata kyauta